Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa shirinmu na hantsi na yau Juma'a 4 ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulkin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wani babban shirin yakin neman zaɓe da ya haɗa da jadawalin ziyartar wasu muhimman birane. Sannan za a ji cewa an ƙaddamar da shirin tattara kudaden ɗaukar ɗawainiyar gidajen marayu a jamhuriyar Nijar. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azi ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An sallami ɗan kasuwa Paul Pelosi, miji ga shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi daga wani asibiti da ke San Francisco, inda aka yi masa tiyata a raunin da ya ji bayan da wani mutum ya far masa a gidansa da guduma. wata sanarwa da pelosi ta fitar ta nuna cewa mijinta zai ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kulawar likitoci a gida yayin da yake murmurewa waɗannan sabbin bayanai da aka fitar dangane da mijin na pelosi na zuwa ne yayin da jami'an shige da fice suka ce mutumin da ake zargi da kaiwa paul pelosi hari da guduma wanda ake kira paul wayne dipap mai shekaru 42 ɗan asalin ƙasar Kanada ne da ke zaune a Amurka har tsawon shekaru goma sha hudu ba tare da takardun izinin zama ba bayan da ya shiga ƙasar a matsayin bako. Tsohon Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Islamabad. Rauf Fasan, wanda hadimin kan ne ya faɗa wa muryar Amurka cewa harsashi ɗaya ya samu kan mai shekaru saba'in a kafarsa ta dama wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta pakistan tahrik al-insaf ko kuma pti a takaice harin bindigar wanda ya auku a garin wazirabad da ke tsakiyar lardin punjab ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya sannan wasu sha hudu sun jikkata ciki har da tsohon Prime Minister. an dai garzaya da kan asibitin da ke lahore babban birnin lardin na punjab mai tazarar kilomita 150 daga inda aka kai harin a cewar hadimin na kan likitoci sun ce tsohon firaministan yana cikin hayyacinsa wani hoton bidiyo ya nuna yadda wani dan bindiga ya buɗe wuta akan ayarin motocin kan wanda ke jagorantar zanga-zangar adawar kin jinin gwamnati amurka ta saka tukuicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani dan ƙasar singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa da zamar ganin an daƙile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa koriya ta arewa inda ya yi safarar man fetur zuwa ƙasar ƙarƙashin wani kamfanin jirgin ruwan singapore da ake kira swansea port services limited mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka paul histin ya ce san ya yi safarar man fetur zuwa ƙasar ta koriya ta arewa tare da yin juyan man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai koriya ta arewar matakin saka wannan tukuci da amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin washington ke yi na dakilar duk wata kafa da za ta taimaka wa koriya ta arewa wajen mallakan makamai halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo ofishin firayim ministan isra'ila ya ce yalafir ya amsa shan kai a zaben da aka yi wanda ya ba tsohon firayim minista benjamin netanyahu nasara wata sanarwa da lafid ya fitar ta taya netanyahu muna lashe zaben tare da umartar ofishinsa da ya shirya mika mulki lafid wanda shi ke jagorantar gwamnatin rikon kwarya tsawon watanni hudu da suka gabata ya fitar da sanarwar ce bayan da aka kusa kammala aikin ya kuri'u wanda ya nuna netanyahu ya samu mafi akasarin kujerun majalisar dokokin kasar ana sa ran tsohon firaministan zai jagoranci gwamnatin da ta fi tsananin ra'ayin mazan a tarihin kasar idan har ya karbi ragaman mulki cikin makonni masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida mahmud lalo kafin mu ka muku um, karashen labaran duniya ga rahotonmu na farko yayin da yakin neman zaɓe ke daɗa kankama a najeriya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc mai mulkin kasar bola ahmad tinubu ya bayyana wani babban shirin yakin neman zaɓe da ya hada da jadawalin ziyartar wasu muhimman birane a ga rahoton nasiru adamu el hikaya da ya aiko mana Cikin kamfen ɗin akwai zuwa lagos da Kano sau biyu don girman jihohin ko muhimmancin su a siyasance ga ɗan takarar na APC. Hakanan kamfen ɗin na Tinubu ya tsara zuwa wasu jihohin kudu maso gabar a ranakun Litinin da haramtacciyar kungiyar 'yan awaren biyafar IPOP ta ayyana cewa kar kowa ya rika fitowa a ranakun. Don hakan ya zama matsa lamba kan gwamnatin tarayya da sako shugaban su Namdi Kanu da ke fuskantar shari'ar cin amanar kasa da ta'addanci gaban babbar kotun tarayya. Yayin da tini ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi ke cewa zai tattauna da duk masu korafi irin 'yan awarin na Biafra, Tinubu bai bayyana matsayinsa akan kungiyar ba. The only thing I disagree with is naming them terrorists. I live in Onitsha. And I can tell they're not terrorists. Their people are pass on the road and everything every day. If I can sell you they in number and civil because I meet them and I live with them. A wasu da gidan talabijin na Channels, Obi ya ce bai amince da ayyana 'yan awarin da cewa 'yan ta'adda ba ne, kamar yadda gwamnati ta ayyana. Obi na da ra'ayin matukar aka takura mutum zai iya aikata komai, da haka yana rayuwa ne a garin Anacha, kuma yana hulɗa da 'yan awarin da baya ganin 'yan ta'adda ne. Yar siyasa daga arewa maso gabar Talatu Fara ta ce burin masu kada ƙuri'a a yi zaɓe lafiya, tana mai kira ga mata su fito su zaɓe duk wanda suke so, duk da ita APC take yi. A ƙasa baki ɗaya ina roƙon mata su fito kansu da kwarkwata su fito su jefa kuri'a ba tashin hankali ba fitina ba komai za a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a fito a yi zaɓe mai cike da tarihi da mai ɗumbin farin ciki da walwala mata su fito kansu tsorata ba komai insha Allah ba wanda za a doka ba wanda za a taka za a yi zaɓe kowa ya fito ya zaɓi abin da ransa yake so a fito a zaɓi APC sak. Amma akwai ai mata ɗan wasu jam'iyyu masu masu zaɓi wayanda suka ga su ne gwanayen su kenan. Eh su ma su zaɓa amma dai mun so su zaɓi game da barayin daji shi ma dan takarar nnpp rabiu musa kwankwaso na ganin tattaunawa da su don dawo da su kan hanya shine mafi ala kuma haka yake da muradi in Allah ya bashi damar lashe zaben. Wanda suke daji su dawo gida su zauna da iyalinsu su zauna lafiya, manoma su zauna lafiya, masu kiwo su zauna lafiya, sukan da aka ciwo yanzu babu iyaka ba wanda ya san iyakarsu a ƙasar nan mu samu mu biya Mai ɗauki matakin da yake za a zo a gyara mutane su zauna lafiya dukkanin abubuwa na tattalin arziki a yi amma yanzu inda ake tafiya dole ka ga akwai gyara jama'iyyar pdp da jama'iyyar apc wannan shekara takwas wannan shekara goma sha shida kowa ya san ba su yi wa ƙasar nan tsari ko kuma ma ce adalci ba in ba da haka ba da mu samu kanmu a cikin tsarin da muke ciki na tattalin arzikin ƙasa na talauci da rashin tsaro da matsaloli iri-iri ba a fili yake cewar kamar yadda biyar batun 'yan boko haram ne ya mamaye lamuran kamfen wannan babban zaɓe na dubu biyu da da ashirin uku zai duba hanyoyin kawo ƙarshen 'yan awaren biyafara ne da masu neman kafa ƙasar oduduwa da kuma 'yan bindiga da ke sace mutane musamman ma a arewa maso yamma nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniyar. Wasu sanatocin Amurka biyu sun gana da iyalai a Kiev babban birnin Ukraine inda suka yi alkawarin ci gaba da gudanar da ayyukan jinƙai yayin da ƙasar ta Ukraine wacce yaƙi daɗe ta ta doshi yanayi na hunturu. Sanata Chris Coons na jam'iyyar Democrat da Sanata Rob Portman na jam'iyyar Republican sun jaddada su ta ci gaba da ba da tallafi ga al'ummar ƙasar ukraine yayin da suka gana da iyalai waɗanda ke shirye-shiryen tunkarar yanayi na tsananin sanyi da za a shiga a daidai lokacin da ƙasar ke fama da ƙarancin wutar lantarki da hanyoyin ɗumama muhallai hukumomin ukraine sun ce hararen sama da rasha take kaiwa sun lalata kashi arba'in cikin 100 na hanyoyin samar da makamashi a ƙasar lamarin da ya jefa dubban mutane cikin duhu ziyarar da sanatocin amurka suka kai a ranar alhamis na zuwa ne mako guda gabanin muhimmin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a amurka amma sun ce zaben ba zai shafi gudunmawar da amurka za ta ba ƙasar ta ukraine a nan gaba ba rahotanni daga iran na cewa masu zanga-zanga sun sake gama da jami'an tsaro a ranar alhamis a wani gari da ke kusa da tehran babban birnin kasar lamarin da rahotannin suka ce ya kai ga mutuwa ko jikkata wasu daga cikin jami'an tsaron kasar tun bayan mutuwar wata matashiya mai suna mahasa amini mai shekaru 22 a watan satumba a hannun jami'an 'yan sanda kusan kullum sai an yi zanga-zanga a ƙasar ta iran masu sharhi sun ce jerin zanga-zangar da ake yi sun kasance cikin manyan kalubale da ƙasar ta iran ta fuskanta a tarihinta zanga-zangar da aka yi a jiya alhamis na zuwa ne bayan da dubban mutane suka taru a haraj don yin addu'ar arba'in kan kisan hadis na jafi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar da aka harbe a lokacin boron da ake yi kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta su nuna yadda dabban mutane suka taru don yin jimami a kharaj inda daga baya lamarin ya koma arangama da 'yan sanda. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kungiyar addinin Islama ta alkitabu sunna ta kaddamar da wata gidauniya da nufin tattara kudaden daukar ɗawainiyar gidajen marayu ganin yadda matsalolin tsaro da ake fuskanta a 'yan shekarun nan a ƙasar da makwafta ke jefa ɗimbin yara ƙanana cikin halin maraici. Wakilin muryar Amurka Suleiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. da wani babban taron wa'azi da aka shirya a nan birnin yamai ne kungiyar alkitab sunna ta kaddamar da wannan gidauniya ta neman gudunmuwar al'umma ganin an sami tallafin kudade da sauran ababen da za a amfani da su wajen kula da yara marayu waɗanda bayanai yake nunin yawansu na karuwa 'yan shekarun nan sakamakon tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a nijar da makwabtanta Malam Mahmud Usman shine shugaban kungiyar kitabu suna reshen yamai. Daukan nauyin maraya ciyar da shi da shayar da shi da kula da karatun shi da karantar da shi wato abu ne mai dawainiya eh, mai yawa wannan ta samu ka tara musulmi da mu shaida musu halin da ake ciki don kowa ya bada gudunmuwar shi wajen tafiyar da kula da maraya tun daga nan Nijar hanna duniya gaba daya duk inda mutum yake mai tsaye sa musulmi zai iya kawo nashi tallafi don a ci gaba da kulawa da wannan maraya. Sanin mahimmancin taimakon marayu a addinance ko a tsarin zamantakewa ya sa uwar gidan shugaban kasar Nijar Hajiya Hadiza Bazum haɗa gwiwa da malaman da suka bullo da wannan shiri na kula da gidajen marayu. kamar yadda mai wakiltar ta a taron kaddamar da wannan gidauniya madam beti aishatu habibu umani ta bayyana wa manema labarai yau Eh, gamuwa da mun kai tana da babban mahimmanci tunda muna son ne yaran gada Allah ya ba mu nauyin ɗaukar su mu sa su cikin wuri na kwarai ai musu tarbiyya mai mahimmanci mu samu kan mu gane su ga hanya sun bartaye malaman da suka hau mambari a yayin wannan zama sun ware lokaci na musamman domin tunatarwa akan roman da ke tattare da taimakon marayu ya kasance ga ɗaiɗaikun mutane ko a wajen ƙungiyoyi masu zaman kansu ko a wajen hukumomi fitaccen mai wa'azin addinin islama shek kabiru gombe wanda ya zo ta kanasa daga najeriya na mai kwatanta abin a matsayin aikin kai da kai farko taimakon marayu aiki ne na addini maraya yana da daraja a musulunci shi yasa kuka ga annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa allah ya karbi rayuwar iyayensa tun yana karami annabin karan kansa a maraya ya tashi ba don komai ba sai saboda a nuna wa duniya matsayin maraya to idan muna yin irin wannan allah zai yaye musifa daga ƙasa za ka ga an samu zaman lafiya a cikin kasashenmu allah zai yaye mana 'yan ta'adda zai yaye mana kare tattalin arziki zai yaye mana dukkan wani bakin ciki da muke fama da shi jagororin wannan tafiya sun kuduri aniyar ci gaba da jan hankulan jama'a akan maganar baiwa marayu kulawa ta musamman don ganin sun yi rayuwa kwatankwacin ta yaran da iyayensu ke raye wato su tashi cikin yanayin wadata yalwa da walwala sannan wajibi ne a ba su damar samun ilimi daidai da kowane yaro ta yadda watan wata rana za su taimaki kansu kuma su amfani al'umma sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. A gaida Suleiman kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shaƙata da wannan. Zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai soka ɗan yaro da lafi kuma yanzu yana takawa. sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan hina ina ta waka sai sun daina wai ni mai waka ne suna ta kogar zana kai duka na jin su hakan wai tsakani ne in ji tsoro Na ya amo yanzu sai sun yi sauraro kan kai mu ban raina ba na zai turin kura din nauyi nan neman hakina dan yaran mota domin in taimaki kaina hakan wata ran in ba motar zan yi a taba in na samu wata ba zan sa. shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi ita ne ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba ka ta kan waka a nan ne na ilmanta na gamo da mutane makiya har masu ta yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasata na wasu sashen na aka yi linta akwai masu zangani na zuban ban aiki na fahimta akwai masu bebiyata idan sharri na mugunta in na yi haka ta gobe abin ne ta ko inda dasa shuka sai a sassare ta ko da ban cewa sai a jujjuya asali in taka domin in rubuta to har yanzu ina nan ga ni tarkon bai kama ba duk da na san da amma ba zan nuna ba Allah na gode ma alhamdulillah sarki rabuwa in ji garkuwa garkuwa na abin da waya Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli a yau kamar a makon da ya gabata, mu mai da hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ta shafi sama da mutane miliyan ɗaya a jihohi 34 a faɗin Najeriya, inda ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar jinƙai ta fara rabawa mutane kayan tallafi domin rage raɗaɗin matsalar da suka tsinci kansu a ciki. a wata tattaunawar da babban sakataren ma'aikatar jinka na najeriya dr muhammad sani gwarzo ya yi da abokin aiki umar faruk musa ya ce duk da cewa an samu akasi daga bangarori da dama yanzu ba lokaci ne da za a yi kakalin wanda yake da laifi akan wannan al'amari ba an yi sakaci kowa ya yi shi ba jihohi ne kadai ba kowa har mu mutanen da muke najeriya ya gwamnati ma ta iya nata ina son tunatar da cewa shi al'amari na masifa idan ta zo ba lokaci ne na cewa ne ya yi laifi ba lokaci ne wani na abu da tare a tsira tare idan aka gama tsira sannan za mu zo mu zancen bita ta bayan barnar da ruwan ya yi ya zama da cewa an gano kurakuran da aka yi ni gaskiya ban yadda ana kiran wannan laifi ba na fi ganin a ce kuskure wanda za a gyara domin da ka ce laifi ne su kuma zunguri baki zaman ta yana fushi shi baki ya wannan laifi ba yanzu lokaci ne na abu da tsira idan an gama wannan sai mu zo kuma a fara neman mafita. a wani bangaren kuma shugaban development association for renewable energies engineer yahya ahmad ya ce akwai bukatar gwamnati ta yin shawara da masana harkar sauyin yanayi amma tafiya da mu saboda kamar mu yan ba gari ne ai mu za ka kawo shawara ana garin kamar inda suka mai da alkibla muna son mu juya su kuma inda suka mai da alƙiblan gaskiya ba hanya ba ce ya kamata faɗi gaskiya akwai awa ba da yawa da ya kamata a inda an yi dan da ban samu haka ba yanzu ma dan za a iya cewa an wani janye a fara direjin din nan tun daga wani ta a yi har lokoja a bi kuma har can gaban yola ma inda an gine wannan kogin ta Niger daga dai lokoja har zuwa cikin teku da jiragen ruwa za su iya zuwa in gida mun samu sauki ma da yawa abin kuma zai faɗi zai zurfi in wani ya zo kuma ba za a yi ambaliya yadda muke ba yanzu in kana bin kan kogin Niger din na lokacin lokacin da ba ruwa sai ga tsibirai da yawa saboda yawan yashi ko haka kuma a Benue in kana makwari za ka tsallake gadar na kewa za ka gamsu haka haka kuma a wani ca wannan Niger Bridge din nan da an ki wahadar litani sun ba su sani ba bisan sun sani to a saki kuɗin ya yi wannan ba a yi kuma sai su ce wai kasashen waje ba sa kawo taimako abinda ban gane ma kenan su a nan kasan ba su yi komai ba kuma su ce a kawo musu kuɗin su masu kawo kuɗin ba za su yi zaton za a cinye ba kenan kasashen da suka ɗanyi nasu abin suka nuna alaman cewa za su yi wani abu an sun samu kuɗaɗen kasashe kamar su Uganda da Rwanda yanzu sai a ce a yi ta ci gaba ta yi kaza ta yi kaza ai ba da ba. masu iya magana sukan ce ba a faɓa gora ranar da za a yi tafiya kamar yadda tsohon shugaban jami'ar abubakar ta tafabalewa farfesa abubakar sani sambo ya ce wayar ma mutane kai yana da muhimmanci kwarai da kuma yadda za a tare jama'a a duka kai musu ga yadda abubuwa yake daga lokacin zuwa lokacin ba ma kamar yanzu da ya fara laba yanzu ya kamata a fara kuma a ci gaba har farkon damina kuma abun yana da muni ne saboda kamar yadda ni da ke muke magana a rediyo akasarin mutane ba masu da rediyo kuma an ce an yi doka ni kawai mun yi abu ne su wasu ma san doka ba san komai ba da kallalle a su za a kaɗi daga babban gari na jiha zuwa babban gari na local government zuwa wasu manyan garuruwa na local government kuma ina ganin abin da ya fi sauki shine a tattaro babban taro yadda za a koya wa masu koyarwa a turanci ake cewa training of the trainer ta yadda wanda suke local government ga mutanen da suke irin aikin duba gari a koya musu wannan ba su matakan da ya kamata su gaya ma lokal mutane wanda kamar yadda na ce ba ma ruwansu da rediyo ko jarida ko talbisu a sanar da su a fahimtar da su har su gane babban matsalar ma yanzu da ake ciki gonaki da yawa duk su lallace saboda haka masana da yawa na tun tsoron yunwa a kasar mu saboda abinci zai zama da karanci kwarai daga ko dai dai ma'aikatan gona na tarayya na cewa wai akwai abin da ake cewa wai strategic reserve an tara abinci masu yawa to amma dai tsaya mu gani ah, yadda abubuwa za su kasance. a nasa bangaren kuma malam abdullahi yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi ta najeriya a abuja shawara ya bayar na yadda za a wayar da kan al'umma domin a gudu tare a tsira tare ya zamana a samu musamman ƙungiyoyi da za su shiga wajen kan azama domin ƙara wayar da kan mutane da bankaɗo da bayanai irin na wannan itila'i da suka faru musamman a shekara ta alif dubu biyu da goma sha biyu 2012 kenan da kuma bana saman bayanan nan rubuce ana ɗauko ma mutane tarihi su sani lokaci kaza an taɓa samun wannan abu ne wanda ba za a jira wai a ce su gwamnati ta zo da a'a mutanen da suke ikirarin masana ne ko kuma suna da cewa a fannin da ya shafi kula da muhalli fito su taimaki gwamnati wajen wayar da al'umma musamman musamman waɗanda suke wurare masu haɗari domin su san cewar a shekaru kaza ana yawan samun kaza kuma wani da wani sun rikisar rayukansu amma ba ma masu so a rinka bar ya kai ga a yin ya faru da ma muna sun kafashe masu karamin karfi akwai abin da muke ce mashi mutilation shi ya kamata mu yi adaptation in abu ya riga ikhtilafi ya riga ya faru a ce ya ɗau mataki mhm. yana mana tsada ba za mu iya ba. Shi ko Muhammad Jafaru Tanko biya na gidauniyar Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana ya yi tsokaci ne akan irin kalubalen da za a iya fuskanta sakamakon wannan matsala ta ambaliyar ruwa da dai sauran matsalolin sauyin yanayi da ake fuskanta a faɗin duniya. in ka zo nan kasan afirka mu dubi sierra leone mu dubi nigeria sa'annan mu dubi ghana abun da ta faru na ambaliyan ruwa dukkan su matsala daya ne shine teku ta tashi fiye da yadda ya kamanci ta tashi level increase abu dayan da ya kawo shi shine sakiyan temperature shi da haka ta faru mutanen da ke bangare kusa da teku duk yawa sun rasa rayukansu wasu sun rasa gidajensu wasu sun rasa ayyukansu sa'annan in mun dubi abin da ke faruwa kan rashin abinci rashin abinci matsala ne da ke iya ya kai mu ga rashin zaman lafiya in mun dubi kasa kaman kasan ethiopia na habasha matsalolin da ake huskanta na yau da kullum yana da alaka da rashin abinci saboda gonayen da ake shuki rashin ruwa ya sa abincin da za a samu ba iya an an samu ba duka sun kone in mun je kasa na kenya chad niger musamman najeriya ma da kanta wa'yansu rashin zaman lafiyan da muke ko rashin tsaro da muke gani ba kawai ta faru ne saboda siyasa ko wani abu ba rashin abinci yana cikin abun da ke kawo wannan rashin zaman lafiya Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan Allah yi gagar misali ya yi mana ararai Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. a gaida aisha ma'azu to da wannan kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice an salami ɗan kasuwa paul pelosi miji ga shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi daga wani asibiti da ke san francisco inda aka yi masa tiyata a raunin da ya ji bayan da wani mutum ya far masa a gidansa da guduma wata sanarwa da pelosi ta fitar ta nuna cewa mijinta zai ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kulawar likitoci a gida yayin da yake murmurewa waɗannan sabbin bayanai da aka fitar dangane da mijin na pelosi na zuwa ne yayin da jami'an shige da fice suka ce mutumin da ake zargi da kaiwa paul pelosi hari da guduma wanda ake kira paul wayne dipap mai shekaru 42 ɗan asalin ƙasar Kanada ne da ke zaune a Amurka har tsawon shekaru goma sha hudu ba tare da takardun izinin zama ba bayan da ya shiga ƙasar a matsayin baƙo. Tsohon Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Islamabad. Rauf Hassan wanda hadimin Khan ne ya faɗa wa muryar Amurka cewa harsashi ɗaya ya samu Khan mai shekaru saba'in a kafarsa ta dama wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta pakistan tehrik al-insaf ko kuma pti a takaice harin bindigar wanda ya auku a garin wazirabad da ke tsakiyar lardin punjab ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya sannan wasu sha hudu sun jikkata ciki har da tsohon minister amurka ta saka tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani ɗan ƙasar singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa da zumar ganin an dakile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin kwakkesan ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa koriya ta arewa inda ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar karkashin wani kamfanin jirgin ruwan singapore da ake kira swansea port services limited To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wani lafiya. Bisalam.